الرحمن الرحيم لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عزيتم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا درينا جمعة درين شاترة لوتر رمضان هجرة 1437 wanda ya dace da daren 24 ga watan June Huzairan shekara 2016 Allah maɗaukacin sarki marratan ukra cikin ikonsa da minnarsa da ƙaunarsa ga bayansa ya ba mu damar hatsuwa a wannan majalisa tamu cikin wannan masallaci na Usman bin podio saboda ci gaba da karatun alkurani mai girma da kuma tafsirinsa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana jagora a cikin dukkan abin da za mu faɗa sannan kuma ya ba mu damar yin aiki da abin da muke faɗa kuma muke saurarawa mal ilmu illa al'amalu bihi ilmi baya da wani amfani ga mai shi matukar babu aiki muna roƙon Allah maɗaukin sarki muna sa'wa gabansa da sanya mu cikin mutane da suke sanin gaskiya sannan su yi aiki da gaskiyar da suka sani kamar yadda aka saba za mu fara da amsa tambayoyi kafin nan na ga yana da kyau isar da sako na musamman a ɗazo mun yi magana da mataimakin shugaban ƙungiya na ƙasa baki ɗaya sheik isa taliyawa mun gaisa kuma ya ce mini don allah ya isar da gaisuwarsa zuwa gare ku ya fara'u alaikum salam saboda ka sheik taliyawa tana gaishe ku gaisuwa irin ta musulunci tana muku fatan alheri muna fata Allah ya taimake mu tambayar mu ta farko tana cewa me yasa ba a fiye jan madda ba cikin karatun sallar faringa ko sunna ba so ban ban san menene asalin mai tambayar yake nufi sosai ba ya yi watakila ko yana ga limamai Eh, masu karatu a bayyane ana jin su wataƙila eh, kamar ko suna sauri Allahu alam wataƙila haka yake nufi ko kuma wataƙila limamai masu karatu a sirce yana ganin kamar eh, ba sa tsawaita lokaci a ce sun kama ruku'i da sauran to ala'ayyar yan ya kamata a fahimci cewa a shi karatun alkur'ani yana da ƙa'idojinsa akwai ilmin tajiri na musamman sannan kuma maluma da dama suna bayyana mana cewa wannan ilmi na tajiri ilmi ne da mutane suke karantawa saboda su ƙara kyautata karatun alkur'ani mai girma amma babu wani ƙa'idar cewa dole sai ga yadda za ka ɗauki lokaci wurin abin nan wurin abin nan wurin karatu shek usaimin Muhammad abin Salihul usaimin babban malami sananne Allah ya kansa yana cewa la yalzamu li qari'il qur'ani baya zama wajibi akan mai karatun alƙur'ani an yakuna mulimman bi qawaid tajwid ya zamanto sai yana da ilmin tajwidi dole kafin a ce karatunsa ya yi wala yushtaradu an takuna tilawatuhu bitajwidi ba kuma sharadi bane a ce tilawarsa sai ya yi ta akan ka'idodin tajwidi din nan irin na gunayen alkurani abinda suke yi ba wanda ya wajabta wannan بل هو معذور مصاب على قراءته الحروف على ما هي عليه gaskiyar lamari shine ma karatun alkurani ana ba shi lada a bisa karatunsa ga harufan nan na alkur'ani kamar yadda suke wal harakat da kuma wasulan alkur'ani alama hiya alaihi wa illam yura'i ko da bai bi bai bi ka'idar ka'idojin tajwidi irin na gonayen makaranta ba ai qawaid at-tajwid lakin at-tajwid fi ba'dihi تاثير لللفظ وتزيين للصوت gaskiyar lamari ko kuma da hakikanin lamari yake ko da lamari yake shi ne shi tajwidi sashen sa abin da yake nufi shine tahsinun lillab kyauta ta lafazi huru ta wata wa tazinun lissauti da kuma kyauta ta sauti wa min al-ma'lumi mala yace yana daga cikin abin da ba jahilta ba abin da aka sani annahu yanbaghi lil mar'i an yuhassina sauta mutum musamman mai karatu alqur'ani ya kyauta ta sautin sa bi kitabillahi al-aziz wato a lokacin da yake karatun al alqur'ani mai girma abin da yake nufi a nan karatun alkurani kamar yadda gonayen makaranta suke yi wannan yana da kyau amma ba wai shi ne wajibi ba wanda duk wanda bai yi irin wannan karatu ba saboda haka ba za a ɗauke shi ya yi karatun alkurani ba bai kamata a yi wannan tunani ba idan mun dawo kan magana madda madda ana nufin ja ko to shi wannan ja dai madda din idan za a kasa shi a babban zaure za a kasa shi ne kashi biyu akwai abin da ya kiran sa madda na azali al madda al asli wanda wannan baya wuce wato motsi biyu ko sekon biyu ka ja baki ka yi ishbayin sa kamar za ka ce zo a gani kaga bai wuce haraka biyu ba wannan ana kiransa madda na asali kenan akwai kuma abin da ake kira madda na reshe ba da asali ba shi wannan reshe ne suna nan suna karkasuwa da yawa su ma wanda wani lokaci saboda hamza wani lokaci saboda sukuni inda za a tsaya a ƙarshen kalma to shi wannan ah, yakan kai abin nan aka yi wajen sekon biyar aka yi motsi biyar aka yi haraka biyar ko aka haraka hudu duk wannan dai ana yin sa a riga san shi ilmin tajwidi almuhim abinda mai tambaya ya kamata ya fahimta shine kada ya kwatanta karatun kowane mai sallah kuma kowane limamin abin nan da ke sallah kamar yadda karatun gwanayen tajwidi suke yi suke da tafautin su ko kuma kada ya kwatanta mutumin da yake karatu a bayyane na liman tun da lokacin ana sauraron sa yana kyautata sa babu shakka wannan shi kansa wani lada ne na musamman eh, yana biyar da mutane karatu irin yadda zai ja maddoji da sauransu a ce kuma lokacin da yake karatu a ɓoye a ce dole sai ya yi wannan watakila in ba yi wannan ba an samu wata mushkila ta rashin karatu kamar yadda ya kamata gaskiya wannan ba haka ba ne. annabi sallallahu alaihi wa sallam ya da tabbata cikin hadisi sai bukhari an tambayi anas ya karatu annabi sallallahu alaihi wa sallam yake yace kanat maddan wato annabi yana ja yana maddi in yana karatu yana yana ja ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم هذا نفس أنس يكرمت بسم الله الرحمن الرحيم يمد ببسم الله ببسم الله الله ويمد بالرحمن ينا جا يا جاور الله يا جاور الرحمن يا جاور الرحيم a wata ruwaya ya kasance yana ja ja to abinda masu sharhin wannan hadisi suke cewa a nan jan da annabi yake yi ja ne irin na ɗabi'a ja ne irin na ɗabi'a ba wai ja ba ne wanda yake yi har ya zamanto ko ya wuce gona da iri duk da an kira shi ja isba'in nan da aka saba kamar koda da Hausa in zaka ce wane zo ba za ka ce wane zo ka zo za ka faɗi haka ba dole za a samu harka biyu zo harka biyu muna fata Allah ya taimake mu tambaya ta biyu tana cewa mutumin da bai yarda da Allah ba yana iya zama adili wato mutumin da ba musulmi ba kenan ana sifanta da cewa adili ne ta farko eh, a wato a hadisa harshe na larabci mutanen luga eh, suna cewa kuma dai wannan shine ma a shari'a idan aka cewa mutum wani innan rajulun adlun ko a ce rajulun adilun in aka faɗi haka so da dama ana nufin ja'iz shahada mutumin da za a iya karɓan shaidarsa a gaban shari'a a gaban alkali ko a ce rajulun adlun wani ai adlin ba adil ba a ce adl wato mutum ne wanda shari'a ta gamsu da ya bada shaida a gaban alkali domin a tabbatar da wani hukunci so shi kafiri wannan shine jawharin amsar tambayar bisa itibarin cewa azzalumi ne ya zalunci kansa ya hana samarwa ransa da kansa adalci ta yadda gobe kiyama idan Allah ya kada mutane ba za a jefa shi a wuta ba duk da kuma dai an yi masa bayani dalla dalla wannan ya zama to menene azzalimi ba adili bane har yanzu bisa itibarin ya yi zalunci ta bangaren ubangijinsa ya zalunci ubangijinsa da shi kadai ne ya halicce shi ya ba shi rai ya sanya masa ƙasa kamar shimfiɗa ya sanya masa sama kamar wani gini ya san saukar da ruwa ya tsar masa da tsirrai amma duk da haka ya riƙe wani koma bayan Allah ko lata ne ko uzza ne ko wani jesus ne ko wani buza ne ko ma wane ne ya yi zalunci a bisa itibarin wannan ba zai zamanto adli ba ba zai zamanto adili ba idanun shari'a saboda azzalumi ne amma a bisa itibarin kasancewansa a cikin hulɗa da yake da mutane ba na iya samun wannan mutanen anguwarsa mutanen garinsa ya zamanto ba musulmi ba ne shi ya yi watakila mai bin addinin hindu ne ya yi mai bin addinin yahudanci ne ya yi mai bin addinin kiristanci ne ya yi mai bin addinin buda ne ya yi mai bin wani addini ne cikin addinin gargajiya amma kuma ka same shi ba a zaluntar makwabtansa ba a zaluntar abokan hulɗansa saboda ka ɗan wannan nutsa ta iya taimaka mai adalci ne ba a zalunci amma da lokacin da ake magana kan har ya samu wannan a sifan tashi da sifa na adili tare da wannan kafirci ba zai yiwu ba domin ya zalunci kansa yana jan wannan kai nasa har zuwa jahannama ya zalunci ubangijinsa ya ɗauki hakkin ubangijinsa ya ba da shi ga wani ubangijinsa a bisa wannan lura ba za a kira shi adili ba na fata an fahimce ni to Allah ya taimake mu kafin mu fara karatu za mu ajiye muke yau muna da ah, abin nan neman taimako na manara kuma an ce kowa dai ya zo da shiri gurgudo muna fata da an ba ya gaje kuma sun kimba da ne da alaramma za mu buɗe za mu ba da wannan taimako alaramma ya bada dubu biyu ne ma ya bada dubu biyar akwai ƙari na alaramma na kamar kana duba biyu. na akwai wani ƙari alhamdulillah nawa aka samu to Allah ma sai ki kara ba abin da aka daidaita to ga dubu bakwai ko madalla saboda ka sai abin mutane a taimaka na'am za mu tashi ne alam tara ila allazina kharaju ko dai wata zalika ne na'am ko eh بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك هو كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون نعم بسم الله الرحمن الرحيم كذلك ai kama bayyana lakum ma zukira kamar yadda Allah madaukakin sarki ya bayyana muku abin nan da aka ambata na hukunce hukuncin wato matar da aka sake da tamti'i da za a mata da mut'a da za a bata kamar haka ne yubayyinu Allah lakum ayatihi Allah ke bayyana muku ayoyinsa la'allakum taqilun taqilun tsammani za ku hankalta a tadabbaruna za ku lura fil hikmati al-kamilati wara'aha za ku lura da irin hikimar da take tattare da waɗannan hukunce-hukunce da Allah maɗaukin sarki yake bayyana muku na auratayya da sauransu. Wafin rahmatul mutamassilat fi sanayaha da kuma irin jin kai da rahma da ke tattare cikin waɗannan hukunce-hukunce da Allah maɗaukin sarki yake bayyana muku. ai fi ni'mat allati tajalla bis salam ko bis ko bis wato a cikin ni'man nan da take bayyana wato da wannan musulunci ko bin wannan abin nan addini na musulunci wa yufibu minha alal haya kuma wani sashi na nasa yake kwarara wata cikin rayuwar dan adam malam yace هنا أنهى الكلام على الحياة الفردية والأعلية daga wannan aya ko a wannan aya ne Allah madaukin sarki ya kawo ƙarshen bayani ko magana akan rayuwa ta mutum ɗayansa da kuma rayuwa ta family wa fi ma yati akamul mu'amala cikin abin da za mu karanta nan gaba hukunce hukunce ne na mu'amala wa nizamil da kuma zamantakewar al'umma haka na ƙasa ko na daula fahiyya la tukam waɗannan hukunce-hukunce na mu'amalar mutane da kuma al'ummar ƙasa ba ta kyautatuwa ko ba ba ta kyautatuwa illa bi tibai awamirillah sai tare da bin umurni umurce Allah wala an fa'u fiha hadarul maut sannan tsoron mutuwa ba da wani amfani a cikin irin wannan rayuwa ta al'ummar ƙasa wala tujlabu bil amani sa'annan ba a samun kyakkyawar rayuwar al'ummar ƙasa ta hanyar gorace-gorace kawai sai an yi aiki sai an tsaya tsayuwar daka an yi aiki a aikace fa inna ma tuhazu bil jiddi ana samun sa ne ko ana samun su ne bil jiddi da ƙoƙari wa tilkil azumi da gaskiyar niyya wal istislam li awamirillah da ni kauya ga umurce umurcin Allah madaukakin sarki wannan shi yasa فبدأ بقصة تفيد أن الحذر من الموت لا يطيل الحياة saboda haka Allah ya fara wato da bayanin cewa tsoron mutuwa ba ya tsawaita rayuwar mutum don kai aikin ka tsoron mutuwa ne wannan ba da cewa za ka yi mutuwa yanzu yanzu ba kuma za ka mutu an jima kaɗan ba na'am sai Allah ya ce ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله فقال لهم الله موتوا وأحياهم إن الله له فضل على الناس ولكن لا يتي sai Allah ya fara daga nan inda zo gaji alarama ya karanta ila akhir sura har zuwa ƙarshen wannan sura ta bakara fi amali tartibi al Allah ya fara wato wani aiki ko kuma aikin tsara wato tattalin arziki min bina'il mudun na wato gina birane siyasatiha da kuma ta jagoranci cikinsu wa tijaratiha da kuma harkokin kasuwanci cikinsu faƙala sai ya ce alam tara baka gani ba ne ya kai abokin magana istifa ta'ajjilin wannan ah, tambaya ce ba don a bada amsa ba a tambaya ce domin mai tambayar ya nuna maka cewa yana cike da mamakin wani hali naka wa tashwiqin ila istima'i ma ba'dahu tambaya ce ba don mai tambaya ka bashi amsa ba kai a'a domin ya ja hankalinka ka ƙara son wato sauraron me zai gaya maka ai alam yantahi ilmuka ya kai mai sauraron karatun nan namu ya kai musulmi bai kai bane zuwa ga ilminka ilminka bai kai bane ila allazina kharaju min diyarihim zuwa ga waɗannan da suka fita daga gidajensu wahum ulufun suna dubbai ba dubu ɗaya ba arba'atun wasu sun an ce dubu hudu sun kai dubu hudu aw samaniyatun wasu maluman tarihi suka ce ah, sun kai dubu takwas aw asharatu alafin wasu sun ce sun kai dubu goma aw talatuna wasu sun ce waɗannan da suka fita ba sun kai dubu talatin aw arba'un wasu sun ce sun kai dubu arba'in aw sab'una alfan wasu sun ce sun kai dubu saba'in labarin waɗannan mutane da suka fita suka bar gidajensu da irin wannan yawa nasu hadar al saboda tsoron mutuwa sun fita sun tattara nasu da nasu saboda suna tsoron mutuwa a wannan wuri hmm? hadar al-maut na maqulun lahu ay li ajli hadar al-maut li ajli khawf al hum qawmun bani isra'ila su wasu mutane ne daga banu isra'ila وقاطعون ببلادهم ففروا wata annoba ta shigo garinsu ko ƙasarsu saboda haka duk suka gudu to da suka gudu ba su tsira ba fa qala lahum Allahu mutu sai Allah ya ce da su to mutu yanzu kan ba duk kun tattaru kun bar gari kun fita to mutu kuma dole su mutu fa matu suka mutu sai Allah ya tada su bayan sun mutu ba da samaniyati ayyamin Allah sai ya tada ku bayan kwana takwas au aksara ko bayan sama da kwana takwas bi yi nabiyihim saboda irin addu'ar da annabin sa yayi annabin su da yake shiryar da su shine annabi Isqil Annabin ko wasu suna cewa Ezekiel Isqil bi kasr muhammad muhmala wal qaf da yawa hadin nan wata bi kasr Walƙafi da kuma qaf nan qil wasu kone zai da yawa zai din nan ko zaira tsauri. tauri ta'ashu dahra saboda haka suka rayu wani lokaci mai ɗan tsawo ba dai sun gawa ba sun mutu sun yi gudun mutu Allah ya ce duk mutu suka mutu annabin sai roki Allah cewa Allah ya tada su Allah ya tada su hal yace kira istil huwa bil kifl zulkifl nan da ya zo cikin alkur'ani wasu masu tarihi suka ce shi ne ake kira hisqil din salisu khulafa'i bani isra'il shi ne na ukun khalifofin banu isra'il Baina wa baina musa kalib wa yusha tsakanin sa da annabi musa shine kalib da yusha bayan mutuwar annabi musa alaihi salam wanda ya karbi jagorancin banu isra'il shine kalib bayan Khalid sai Yusha an ce bayan Yusha sai shi Hiskil wa yuqalu ana cewa inna qaumahu ashu daran alaihim atharul maut wasu masu tarihi sun ce mutanen annabi Hiskil bayan an tada su ɗinnan, sun rayu lokaci mai tsawo amma fa da kagansu to za ga akwai alamar mutuwa tare da su wani abu na gawa suna tare da alamomin gawa la yalbasuna thawban illa adaka kafan duk wani abu da za su yi da zara sun sa shi kenan zai dawo tamkar kafan. Idan kallo zai zai gan su kamar me kamar ne suka sa to dole kuma haka za a yi hakuri wannan duwa shine raunin da adam go wastamarra fi asbatihim wannan yanayi har ya ci gaba cikin jikokin su a kila min ghairi dalili saboda wannan magana ce ta masu tarihi shi yasa ya yace haka aka ce ba dai tare da wani dalili ba amma dai abinda zai mai alkurani ya zuwa mana Allah ya ce da su mutu kuma suka mutu sun ma'ayyar musa nan ya rawa ko da haka ba shi kenan wannan ya isa إن الله للي ألا لذو فضل للي ما أبو فللاني على الناس أكم متاني هم الكفار ألا هذا كان الله كان كافر يكي باس روان سمع يكي شيئا دسو يكي باس راتي على صوران أما ضد هذا كيف تأتي أكين ولكن أكثر الناس فإذا ما في يوم كافرين لا يشكرون باتا قولي والله ما ليس القصد من ذكر خبر هؤلاء manufar ambatun labarin waɗannan mutane na banu isra'il mutane annabi isra'il shine tajmi'ul mu'minina ala al-qital domin encouraging din musulmi ko mu'minai akan su tsaya tsayuwar daka in yaki ya zo walidha wannan shi ya sa ma utifa alaihi akai arafi akan wannan maganar kafin nan kwanan nan akwai wani bala'i wasu ɓata gari ɓata ƙasa Allah ya la'ance su Allah ya yi ne musu ya kama da ƙarshen ana ƙoƙari a ɗinke nan su ya nan wancan mako sun je wani ƙauye can hamdallah suka je suka garkuwa da wasu karfi kuɗi sun shiga sun tafi can wajen gafur wannan mutane ana kiran su ɓata gari Allah ya la'ance su Allah ka san su kamar magani. Allah ka tsine musu wannan mutane Allah ya gaskiya da yake inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna Allaha wa ويسعون في الأرض فساد من يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم وأرجلهم من خلاف أو تنفر من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم Allah ya gaskiya da ya tabbatar da irin wannan hukunci akan wa'annan mutane fata fata kasa Allah ya ce innal ladhina yuharibuna Allah wa rasulahu fa inna ma jazaa'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu lallai takayyar waɗannan da suke yaƙar Allah da manzonsa wa yas'auna fil ardi fasadan suke tafiya cikin ƙasa suna yaɗa barna shine an yuqattalu in aka kama su a kakkace su an yusallabu ko a tsitsire su aw tuqatta aydihim wa arjuluhum ko a yayyanki kafafuwansu da hannayensu aw yunfu min al-ard ko kuma a kore su a kai su can cikin wasu tsibirai a je a je su can sai da ba za a sake ba za su san ruwa su da ke su baya ce ku ko ta ina wa'annan mutane wa'annan mai za a da irin wa'annan ba ta kasa mutum yana zanne a gidansa zama lafiyansa bai ci maka ba bai sha maka ba ka zo da bindiga ka kama shi ko ka kace shi ko ka rike shi sa'an nan ka buga waya ka ce dan uwansa ka maka miliyan uku ko miliyan biyu kar da irin wa'annan mugaye zan ƙara addu'a ku ce amin Allah ka la'anci irin wa'annan mutane Allah ka tsine musu ka la'ance su bawa ubangiji ka tsarkake kasar mu da irin wa'annan mutane Allahul musta'an na'am Allah ya ce wa qatilu fi sabilillah wa qatilu fi sabilillah wa alamu anna Allah sami'un alim na'am Allah ya ce wa qatilu ku yaki fi sabilillah cikin tafarkin Allah ai li ila idinihi saboda daukaka addininsa wa alamu ku sani anna Allah lalle Allah sami'un mai yawan ji ne li aqwalikum ga zantuttukan ku alimun mai yawan sani ne bi awalikum da halayen ku fa mujazikum tabbas mai muku takayya ne da irin abin da kuke yi na'am من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون من ذا الذي يقرب الله وعنيني والمن وذوبا وألا رمشي بإنفاق ماله تهنر بعد دوك يرفع في سبيل الله cikin tafarkin Allah wannan shine ma'anar ba Allah rance ya ba wa Allah rance karban hasan rance mai kyau bi an yunfiqahu lillahi ya bada dukiyar saboda Allah azza wa jal an tsibi kalbin kuma ya bada dukiyar zuciyarsa tana mai jin daɗi tana mai gamsuwa tana mai tsammanin samun lada ba yana jin kamar tilasta masa akai ba ko yana guna-guni lokacin da yake bayarwa idan yayi haka fayuba ifahu Allah zai riƙanya masa abin da ya bayar وفي قراءة أو تقراء فيضعفه بالتشديد ألا زي ya يا مسشي أبن دي بايرتين له ربن يا شجريش أضعافا ربي ربي كثيرة ديوة من عشر إلى أكثر من سبعمائة daga goma zuwa har ma ɗari bakwai ko fiye da ɗari bakwai in ya bada ɗaya Allah ga dama sai ya ninka masa ya masa sakayyar menene wanda ya bada goma in ya ga dama ya masa sakayyar wanda ya bada ɗari bakwai in ya ga dama ya masa sakayyar wanda ya bada fiye da ɗari bakwai A alhali kuma ɗaya kawai ya bayar wannan zai gagari Allah ne wallahu ya qabibu ay yamtiku rizqa ko yamtiku rizqa min amsaka ko yamtiku min masaka wallahu yaqbidu ay yamtiku rizqa Allah ce yake kama arziki amma na sha'u ga wanda ya ga dama ibtila'an saboda ya jarrabe shi dukkan abubuwan da suka shafi rayuwar mujarraba ce wataƙila ba ga wani ka ta ya burge ka saboda irin dukiya da Allah ya bashi wannan nuna shi kenan Allah yana son shi ne kai ba a son ka hmm. abinda Allah ya ga daman jarraba shi da shi kenan تبارك الذي بيده الملك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير نعم Allah ya ce tabaraka allazi bi yadihi mulk wannan da mulki mulkin nan dai da aka sani mulki mara iyaka da ke hannunsa sa sun yawaita ko ta ina sun game kowa da kowa sun gama yan adam da aljanu da mala'iku da dabbobi da kwari da menene duka وهو menene وهو على كل شيء قدير فيتي الذي خلق الموت والحياة الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا نعم وهو العزيز الغفور Allah ya ce shi yi rayuwa da kuma mutuwa saboda ya jarrabe ku ya ga wane ne zai fi kyautata aiki cikin ku sai rayuwa da mutuwa ya gama komai da abin da ke tsakanin rayuwa da mutuwa duk abin da zai yi duk abin da ya baka na abin da zahiri ake ganin wani jin daɗi ne mulki ko ilmi ko wani kuɗi ko wa jama'a ko yawan jaga ko menene wannan jarraba ce haka aka san waɗannan wani ka ganshi lafiyayye amma ko kansa ba zai iya ciyar da kansa ba wani kullum ba lafiya a yi jinya a yi jinya ba lafiya ba za a samu waraka ba wannan duk ganin damansa ne kuma duk jarraba ne kowa za a an jarrabe shi ne da abin da aka bashin nan a ga zai ci jarrabawar zai ci gaba da girmama Allah zai ci gaba da bin dokokin Allah gwargwadon iyawarsa wanda ya bi Allah a cikin jarrabawa da aka masa tawawun jarrabawar talauci ko jarrabawar dukiya jarrabawar lafiya ko jarraba rashin lafiya to wannan wannan shi ake kiransa sa'i shi ne mai samun aljanna gobe kiyama wanda kuma ya kasa jin jarrabawa ka san wani Allah na ƙara masa ni'ima yana jarraba shi da ni'ima yana ƙara ne yana ƙara butulcewa Allah wani kuma aka cin wannan shi kuma ana jarrabansa da talauci yana ƙara menene nisantar Allah saboda haka abin kowane lokaci ana bukatan taimakon Allah kayar ta Allah shine ya qbibu ayyamtiku rizqa amman yasha'u ittida saboda ya jarrabe shi wa yaqut ay yusihu yusihu rizqa ko yusihu rizqa yusihu min awsa ko yusihu min wasa duka yayi liman sha'u ga wanda ya ga dama nan ma intihana saboda jarrabe shi ba da an ba su bane yana dan Allah Allah ba da da kowa bawan sa ne wa ilaihi turja'un ku sani da masu kudin ku da marasa kudin ku da masu mulkin ku da marasa mulkin ku da masu lafiyar ku da marasa lafiyar ku duka zuwa ga Allah za a komar da ku fil akhirah a ranar lahira bil basi fara ta hanyar ta da ku bayan kun mutu sannan fa yudabikum bi amalikum da muku sakayya a bisa gurgurdan ayyukanku malam ce sai ma ya ci cikin ayoyin da ke tafe qissatun isra'iliyatun wata qissa ce ba isra'iliya Kistar mutanen isra'il tadullu ala wujubi tauhid kalimatul umma wannan qissa tana koyar da mu ko nuna mana wajibcin wato ɗayan ta kalmar al'umma bi taqdimi ra'isin sultaniyin ta hanyar gabatar da shugaba na mulki wala yakfi siyadatu ar-ruhiyya shugabanci kawai na harkar wa'azi ba zai isa ba dole sai an samu shugabanci na illa ma siyasa ta tanfiziya sai tare da jagoranci na mai karfin zartarwa wala budda minhuma ma'an dole hada su gaba ɗaya? masu wazi ba gashi muna ta wazi to ko mun ga dan wuri ya zama da su idan mutum Allah ku ji tsoron Allah in suka ce ba za su ba za su daina ba ba mu da kurkuku ba mu da karfi da zamu abin nan saboda haka dole a at-tiyaratu ruhiyya ita kadai la takfi la budda min as-siyasati at-tanfiziyya dole a samu wato siyasa mai karfin zaftafa dole don Allah mura su shine wala budda min huma ma'an babu makawa dole a same su biyu wajtima abin nan eh, eh, abin nan wajtima'uhuma kuma su haɗu fi shakkin wahidin ko kuma haɗuwar su a cikin mutum guda ga shugaban na siyasa ya zamanto ya kan shari'a hmm? shi shugaba ne yana da karfin mulki shi yake da ɗan sanda da sojoji da wane ne suna karkashin sa sannan kuma ba jahilin addini ne, wannan kan kuka samu wannan lallai ni'ima kan ni'ima kenan shine uhuma, haduwar asiyaratu ruhiyya wasiyaratu tanfiziyya fi shakhsin wahidin aqwa wa afdal wannan ya fi karfi kuma iko ya fi tabbata da irin wannan domin kaga ba zai muku aikin jahilci ba ko yawwa sannan kuma in ya ga an saba zai yi amfani da ƙarfinsa domin ya sake barna saboda haka kala ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya ce alam tara ila al-mala'i min bani isra'ila min ba'di musa in qalu linabiyyin lahu mub'ath lana malika إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل أبيكم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا المال قاتل في سبيل الله وقد أخرجنا وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم مجرم ba ka gani ba ne ya kai mai sauraron wannan alkur'ani ka gani ba ne ilal mala'i Ba ka ga jama'an nan ba min bani isra'ila daga banu isra'il daga dan isra'il min badi mauti musa wato bayan mutuwar annabi musa alam yantahi ilmuka ila istatihim wa qabarihim ilminka bai kai ga sanin kissar su bane da labarin su ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya kai mai sauraron wannan alqur'ani mai girma ga yadda kissan nasu take mutane ne banu isra'il amma ba mutuwar annabi musa alaihi salam wa'annan mutane isqalu li nabiyyin lahum lokacin da suka ce wa wani annabi nasu wa huwa tamwil min nasr harun sunansa tamwil daga zuriyar annabi harun yake suka ce da shi ya annabi mu ib'at ay aqim lana malikan nuqatil fi sabilillah ka sanya mana wani mai iko wani komanda sanya mana sarki wanda zai jagorance mu mu yi yaƙi ga makiya sun dame mu kullum suna kawo mana hari samo mana wani mai mulki mai ƙarfi babban komanda mai ƙarfi mai iko wanda zai jagorance mu domin mu yaƙi mu kare kawo nan mu daga mu ai nuqatil fi sabilillah ko domin mu yaƙi cikin tafarkin Allah ai mu bihi kalimatuna yadda wato mutumin da ko sarkin da kalmar mu wato za ta tsaru za ta daidaitu a bayansa wa tarji'u ilayhi ya zamanto ta koma zuwa gare shi a taimaka muna shan wahala kullum makiyas kawo mana hari nan kullum makiyas kawo mana hari nan a samo mana wani sarki mai karfi komanda da zai jagorance mu qala an-nabiyyu lahum annabinsu annabi shamul yace da su hal asaitum yanzu kuna zato kuna tsammani bil fathi asaitum kenan wa quriya bil kasri an karanta shi da kasara hal asaitum yanzu kuna zato kuna kyauta zaton cewa in kutiba alaikumul qital idan Allah ya rubuta muku yaki Allah ku katilu kuna kun ta zaton cewa ba za ku kasa yin yakin ba yanzu ba ku da kanku kuke cewa roƙi Allah ya sanya muku komanda mai ƙarfi sarki da zai jagorance ku domin ku yaƙi ta cikin tafarkin Allah kuna gani idan aka waje ta ku wannan yaƙi ba za ku kasa yi ba Allah tuqatilu innan kabar ne na afa wal istifamu li takrir at ya biha ah, wannan istifhami Allah ta katilu ku kuma ku san yaki tambaya ce amma annabi ya kawo sigar kawo cikin sigar tambaya amma ba tambaya yake ne ba yana so ne ya gaya musu cewa yana da wahala ko inna aka da muku yaki a ce za ku iya yin abin da yake sai ga muku kenan qalu sai suka ce wa ma lana me yasa ne mu ya annabin Allah nu qatila da fi sabilillah da ba za mu yaƙi cikin tafarkin Allah ba ai wannan wani abu ne da mun to dole a kanmu wa kad ukhrijna min diyarina wa inna maqiyan mu sun zo sun kokore mu a gidajen mu suna kwace mana dukiyoyin mu karuka na suka kore mu ai yaƙin ya zama tilas a wurin mu ka dai roƙa mana ubangiji a samu sarki a samu komanda mai ƙarfi da zai jagorance mu domin mu kare kawunan mu daga wa'annan makiya za mu yaƙi za mu yaƙi wa qad ukhrijna min diyarina wa abna'ina me zai sa ba za mu yaki ba an fidda mu da gidajen mu da yayan mu aji sabihin an kama yayan mu an mai da su bayi bakiyan mu sun mai da su bayin su wa qatlihim sun kakkashe wasu su wa fa'ala bihim dhalika qaum jalut ko wani kafiri da ake ce masa jalut shi yake jagorantar wato cin mutuncin wa'annan mutane na zuwa yana kawo su hare-hare yana kama musu jama'ar su yana kwace musu dukiyoyin su ala ma ni ala minhu ma wujudi Ba babu wani abin da zai hana musu kantar wannan yaki duk da kuma ga abin da ke wajabta mana yakin an tsokane mu ne an cinye mana abin da an kore mu da gidajen mu an mana kaza an mana kaza qala ta'ala sai Allah ya ce falamma kutiba alaihimul qitalu lokacin da aka wajabta musu yakin tawallau anhu wajabunu sai suka doya baya suka bar yakin suka nuna ragwanta shi ne jabunu illa qalilan minhum sai dan kadan ne suka ce mu kan tun da mu muka roƙa a naɗa mana komanda gashi an naɗa to mu za mu yi yakin nan ko ni yawan abokan gaba sai mun tinkare su ba za mu ji tsoro ba wa humul na abaru annara sune waɗannan da suka wuce da suka ketare kogin Jordan kogin Urdun ba tare da wata matsala ba ba tsaro tare da shaytanu kamar yadda zai zo nan gaba wallahu Allah alimun masani ne da zalimai na ga azzalumai ya san azzalumai masu zaluntar kawunan su da ta hanyar saba dokokin Allah ba mujazihim kuma zai musu sakayya to wa ta'ala nabiyyu wannan annabi da aka ambata sai roƙi Allah ya rabba ya roƙi sa insala maliki ne kawo musu ya nada musu sarki fa ajabahu ila irsali talut sai Allah ya karba masa addu'ar sa sai wato ga talut talut shine sarki ba kuna neman komanda ba yanzu duk ku tattaru lokaci ne shine kumandan ku abu kuma ya zama to musu matsala bai suka ce alaramma وقال لهم نبيهم إن الله قالوا أن لا يكون له الملك علينا ونحن أحق للملك منه ونحن أحق بالملك منه ولم يوت بعده من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والكبر والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع نعم وقال لهم نبيهم annabin su sai ya ce da su inna Allah lalle Allah qad ba'ata lakum taluta ya nada muku taluta malikan a matsayin shi ne sarki ƙalud yanzu shi ne sarkin ku bai sunan ƙalud ɗin nan asalin sunansa ismuhu shawul bin qais sunansa shawul ɗan qais min auladi binyamin shi yana daga cikin wato ƴaƴan binyamin ne binyamin binyamin ana cewa shi ne wanda suke uwa ɗaya da annabi yusuf alaihi salam ƴaƴan annabi yaqub su goma sha biyu ne ko ta ay binyamin bin yaqub walatu ba biqalut li tudihi amma ne zaki kira fa qalu saboda au awan sa li tudihi saboda eh abinna saboda ta qawil da larabci ibraniya suna cewa qalu mai tsau dogo hmm amma ta ne suna su ne ne suna ta saban kun san isra'ilanci da da larabci da harsuna ne da suke da suke suke dab dab dab da juna annabi ya ce to Allah ya muku daluta a matsayin shine shine shine sarki kalu suka ce ah kai fa Allah ya kawo lahul mulku alaina daluta kuma dalu sharon kuma yanzu shine ya zama sarki kuma ha ah, wala na haku bil mulki ne ai mu muka fi cancantar a ce mu ne za mu shugabance shi da duka kuma innahu laysa mun sittil mamlaka wala nubuwa domin to a isra'ilawan dangi dangi ne hmm? cikin ah, zuriyar wani kaza su ne yawanci sarakuna suke fita masu mulki su ne jawrabai akwai kuma zuriyar su wani kaza su ne malamai haka ne suke an fahimci abin to إنه ليس من سبط المملكة أي في بارجة تكين واتو أبنا ذرير أبنا ما تملكي ولا النبوة ولا بارجة تكين ذرير النبا ومعلومة فالمملكة مبسوسة بسبط يهوذا يهوذا دا مجيني ربان أن النبي يقوف to sarakuna irin su annabi Dawud su annabi Sulaiman ne su sarakuna Isra'ila zuriyan su ne su ne zuriyan masu mulki بالذال المعجمة هكا اكي كلام تاوانا سونا يهودا بالذال ما يجبه والذال المهملة وانا لو كتما انا كلام تاشي يهودا بدان ومن داود وسليمان اذا ذريان يهوداني كو يهوداني اكا سامو داود وسليمان فانا والنبوة سوكو النباوان اسرائيل سنا زواني دجا بسبت لال كوليبي levikum leviticus wannan eh, abin nan kaga labari ne na zuriyar abin nan levi saboda eh, levi shine asalin suna sunan amma kun san larabawa ba su da bi a harshen kamar yadda asalin annabi dawud din nan asalinsa annabi david david david din nan shine asalin amma laraba ba su da bi saboda haka dole su koma wi an fahimta yawwa saboda haka su ibraniyawa su suna da ji laraba ba su da shi ibraniyawa ba su da ji sai ji shi ya abin nan jibril su abin nan jibril suke cewa wani shi ya sa turawa da suka dauko daga wurin suke cewa jibril an fahimci abin isra'ilawa da wasu kabilu da suke tare da su wani yanki na idib har yau har gobe ba su da ne ba su da ji sai ji sai dai in sun koya wannan ko ba ana samu ba harsuna za ga wasu harsuna za ga cewa akwai harukan da ba su da shi kamar hulani hulani suna da zaru idan aka ajiye rasmi ba tare da an koya maka ba zai ce wa jalika jaza'u ne saboda ba da za a harshen ko in ya koya da kir yawwa saboda haka larabawa ba su da ci ba su da bi ba akwai harka da dama da ba su da shi to shi yasa idan aka samo suna da akwai bi dole ne sai amfani da wani harafi da yake kusa da wannan za su ce lawi jikokin lawi jikokin lebi ko labi za su ce dawud saboda ba za su ce ba su da ba za su ce dawud ba ko david ba saboda ba su da bi sai wi yawwa kata to ya da haka shi abin nan talut ko sharon zuriyar binyamin ne sarakuna ba daga zuriyar binyamin suke ba su ne masu sarki sarauta ba sarakuna a sanin mu suna fitowa ne daga zuriyar yahuda annabawa ko maluma suna fita ne daga zuriyar lawi ko lawi sannan wannan daga zuriyar binyamin ya za a yi haka to in ban da ku tun da ya sun san wannan me yasa kuma ku nemi a nada muku ai sai ku nada ku ba mu ne ku nada ku da kanku kai da nan a ba ya rikici yawwa wa talut lam yakun min adi hadain as-sibtain shi talut ai ba daga cikin gidan gidan masu mulki ba daga cikin gidan masu ilmi masu annabci ya za a ce kuma yanzu shine zai zama shugaba yanzu ban min walad bin yamin wa kana dabbaran saboda haka shi baduku ne mai harkar fata ne aura iyan ko kuma mai harkar kiwo ne Ina kiwon sa ana dan biyan sa yana dan samun abubuwan sa dai haka saboda haka ba ne abin azu zo a gani bane cikin al'umma yanzu kuma an ce an nada shi sarki sai zuwa kaga aka shiga wannan rikici wala nuta sa'atin min al-mal ka ce shi ne shugaban mu haka shugaban da zaman to talaka Bayan da wani dukiya ba komai ya ya zai fitar mutane mulki yana bukatar a samu a ce akwai akwai abin hannu ya yasta'inu biha da zai nemi wato ya taimaki karfafa ilmi mulkin sa da dukiyar bai da dukiya la iqamatul mulki qala an-nabiyyu lahu sai annabin nasu yace da su ku kan ba kun ce roki Allah bai muku inna Allah tafahu ikhtarahu lil mulki alaykum Allah ya zaɓe su da mulki a kanku har kuma ta fa abin nan Allah ne yake tafiyar da waina ba kuko bayin sa ne da ba Allah ne ya gaya muku cewa shi abin nan ba zai yi wani sarki ba sai dole daga cikin zuriyar Yahuda ba zai ba da annabi ba dole sai daga zuriyar Ladi ai ba bai ga muku wannan ba idan dan mutu yawan su haka suke faruwa ai wannan ba nuna cewa kenan yanzu ba za a aiko wani annabi ba sai daga zuriyar Ladi a duniyar nan ko ba za a yi wani sarki ba sai daga zuriyar Yahuda Allah bai gaya muku wannan ba to amma ga abin da ya faru inna Allah tafahu alaikum Allah ya zaɓe shi a kanku wa zadahu baqatan nan da nan kuma Allah sai ya ƙara masa wani menene yalwa ko ay sa'atan fil ilmi nan da nan domin shugaba ku lura da wannan har yau har haka ne sai ga mutum da kun taso an gwarsu kamar dan wawawa ne yane ne kaf sai ka ya zama to ciyaman na local government sai ga ya fara tunani ya fara fitowa da tunani da sauransu Allah ya taimakon sa an fahimci abin yana da wahala a ce yanzu wani ya zama to shugaba ya ci gaba da zama wawa haka ba shiga ba fita yana da wahala saboda haka nan da nan Allah madaukakin sarki wato ya ƙara masa ilimi ya sake ƙara masa abin nan eh, jiki da haiba da sauransu shine abin nan fil ilmi wal jism wa kana ala bani isra'ila yawma idhin nan da nan ya zarce bani isra'ila ilmi a wannan lokaci wa ajmalahum Allah ya kyautata halittar jikinsa wa tammahum khalqa ya zamanto ya fi su cika dama kuma dogo ne wallahu yu'ti mulkahu man yasha ai Allah ya bada mulkin sa ga wanda yake so ita'ahu la tirabu alai babu wani wanda zai kalubalanci Allah ce don me ka ba wani ilmi eh, mulki baka ba mu ba wallahu wasi'un fadluhu wato falalasta mai yalwace alimun liman huwa alun lahu shine kuma masani ga wanda ya fi cancantar samun wannan falala tasa ba daidai ba ne ya ba da falala ga wani bawa daga cikin bayansa ka ce don me Allah zai haka wannan ba daidai ba ne Alhamdulillahi rabbil alamin na fata Allah ya taimake mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa muna son mu sani ko nawa ne aka samu 34 da naira to madalla albarka nan da kwana uku kuma za mu sake abin nan muna fata a ƙara yin ƙurawa Allah ya karɓa muku sadakokinku